fiqh sira na professor zaid ibn abdulkarim zaid allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi idan ba a manta ba bayan da muka ji tarihin fiyayyen halitta haihuwar shi da renan shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma irin halin maraici da ya samu kan shi tsira da amincin allah su kara tabbata a gare shi simalan ya zo yana cire mana ainihin fa'idojin da ke cikin wannan ainihin gaba na wannan babban tarihi na wannan babban mutum a cikin ainihin wato tarihi na ainihin wato mutuntaka ta dan adam a yau za mu tashi inda malam ya ce nash'atul rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama fi tufulatihi al-mubakkira ma ummihi lam takun min babi sadafa wal ittifaq tasowar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma farkon kuruciyar shi ya kasance tare da mahaifiyar shi نبيوني نعم في نشأته صلى الله عليه وآله وسلم يتيما يجعله أكثر إحساسا بالمعاني الإنسانية النبيلة فصاحب التجربة أدرى بمن لم يمر بهذه التجربة منكرا جوانا وابن الأغنياء لا علم له بمعاناة الفقراء وهذا النوع من الحياة وفر للرسول صلى الله عليه وآله وسلم رصيدا من الخبرات في الدعوة عندما بعث من كرنتنا وتتاسو ودع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أمتين شنا مرايا wannan ya sanya mishi yawan ji a jika na ma'ana ta tausayi na ɗan adam wanda ainihin wato mutumin da yake da kyakkyawar gogewa ya fi sani fiye da wanda bai da gogiya irin wannan abinda wannan magana take nufi shine tasowar shi da ya a matsayin maraya Ta sa ya fuskanci matsaloli da dama waɗanda waɗannan matsaloli sun sa shi ya samu kyakkyawar gogewa wadda zai iya tinkara kalubalen tarbiyyar jama'a malam ya ce domin ɗan mawadata bai san irin wahalar da talakawa suke sha ba ya ce to irin wannan nau'i na rayuwar maraici da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin wato tashi cikinta ta ba shi cikakkiyar dama ta gogewa a fagen da'awa yayin da ainihin aka aiko shi ayin ba manta ba a nan ne har ne wani dogon ta'aliki game da irin ainihin wato yadda ake samun yan bana bakwai da yan ta kife idan suka shiga harkar da'awa babu abin da ya shafe su to mala yace nash'atul rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama fi tufulatihi al-mubakkira tasowar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi wato a cikin rayuwar shi ta ƙuruciya tun ta farko ma ummihi tare da mahaifiyar shi lam takun min babu sadfa ba wai abu ne kawai ya faru haka ba walittifa ko kuma dace ne aka haka ta faru a'a wani tsari ne na annabawa wani tsari ne na Allah game da shirya annabawan shi da kuma tarbiyyarsu فقد وجدنا قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم غير قليل من الأنبياء domin mun samu kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama annabawa ba 'yan kaɗan ba ahida bihim ila ummahatihim sun tashi ne tare da ainihin uwayensu mata don haka sai zama sun saba da su sun tashi a cikin renon iyayensu mata wato abinda wannan magana take nufi shine ba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ne kadai ya tashi cikin renon uwa ba an samu annabawa da yawa da manzanni waɗanda su ma sun tashi a cikin renon ainihin uwaye mata alaysa fi hadha ishara ila ahammiyati al-ummi wa azimi dawriha fi takwini wa tarbiyati al-ajyal yace wannan irin tasowa da annabawa da yawa suka yi a cikin reno na uwayensu mata ba tare da ainihin ubanninsu ba shin wannan baya nuni zuwa ga muhimmancin uwa a musulunci da kuma ainihin girman daraja irin gudunmawar da uwa take bayarwa wajen tarbiyya da kuma kasantuwar al'umma wato abinda wannan maganar take so ta ce tare da malam zai zo ya farfasa mana ita shine annabi sallallahu alaihi wa alihi da ya tashi a cikin tarbiyyar uwar shi mahaifin shi ya rasu a nan ba wani abu ne mara ma'ana ba wannan wani abu ne da allah maɗaukakin sarki yakan yi haka domin a nuna muhimmancin uwa da kuma cewa uwa ita ce gimshiki wajen tarbiyya domin me ba shi kaɗai ba an samu annabawa da yawa waɗanda suka tashi a cikin tarbiyyar uwayensu mata sakamakon wannan aka samar da kyakkyawar tarbiyya mai inganci ashe wannan yana nuna irin yadda mace take da muhimmanci irin yadda uwa take da muhimmanci irin gudunmawar da uwa take bayarwa wajen hada al'umma wadda take mai cin gashin kanta sai ce fa isma'ilu alaihi salatu wassalam fi makka ba'idan an abihi Ibrahim alaihi salam. kaga dai annabi Isma'il. Ya rayu ne a gidan mahaifiyar shi a Makka. nesa daga mahaifin shi annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wa musa alaihi salatu wassalam asha fi baiti ummihi annabi musa ma a gidan ainihin wato mahaifiyar shi ya rayu ta hinnu alaihi tana mai ainihin wato kula da shi wata ra'ahu, kuma tana ainihin tarbiyyar shi wa tutabi'u ahwalahu tana bibiyar halayen shi ɗaya bayan ɗaya walam najid dhikran li tun da muke ba mu taba jin an ambaci mahaifin annabi musa ba inda alhadisi anhu lokacin da aka zo ana ba da labarin shi alaihi salamu fil qur'an alkarim duk inda za ka ji tarihin annabi musa alaihi salatu wassalam ba za ka taba jin inda aka yi magana mahaifin shi a cikin alkur'ani ba amma an yi magana wa an yi magana uwa wa isa ibn maryam alaihi salam isa dan maryam amincin allah ya kara tabbata a gare shi na sha'afi baiti ummihi shi ma a gidan mahaifiyar shi tashi thumma Muhammadu sallallahu alaihi na sha'afi tufulatihi ma ummihi aminata binti wahab sannan kuma annabi muhammad sallallahu a halin kuruce shi shi ma ya tashi a ainihin wato hannun mahaifiyar shi ne amina yar wahab inna hadha na bi makanatil ummi fil manzil wannan yana ainihin wato tunasashe mu game da matsayin uwa a gida ina fata an gane wa filmu jitama da kuma darajar da uwa take da ita a zamantakewa ainihin ta gaba daya wa izami risalatiha da kuma ainihin wato girman irin saƙon da uwa take ɗauke da shi a cikin ainihin wato rayuwarta wannan yana daga cikin ainihin lugal arabiya a dakhila jama'a wadda ta takan yi mini zafi kwarai da gaske sai dai su abin mamaki ku yi hakuri na shigo da wata magana ne mafi yawancin larabawan wasu sun san haka malaman su ma nake magana wasu ba su san haka ba sai mutum ya amfani da wata kalma wadda take dakhila ce wato kalma ce ta turanci ko wata jumla ce ta turawa sai amfani da ita wani bai sani ba haka ya tashi wani ya sani amma yana ganin cewa tafawur ne don haka suke cewa lokacin tafawur abin da nan nake cewa shine wa izamin risalatiha wannan tarkibi ne tarkibi ne na ainihin tura tura ne suke irin wannan magana ma'ana wannan message wannan mission ne saƙon yake ɗauke da shi wato kasantuwar annabi sallallahu alaihi sallama ya girma a hannun mahaifiya isma'il ya girma a hannun mahaifiya musa ya girma a hannun mahaifiya ma'ana wannan wanne saƙo ne yake ɗauke da shi to irin wannan tarkibin ko to tarkibi ne algharbi Allah ya sa kun fahimta abin da nake magana <clears throat> ko kun fahimta shine sai yake cewa wa fil mujtama' wa izami risalatiha da kuma girman saƙon da uwa take ɗauke da shi wato da girman al'amarin da uwa take ɗauke da shi ta lati tawallar tarbiyata adadin min al'ambiya kaga dai uwa kamar yadda muka gani ita ce ta ɗauki nauyin tarbiyya adadi da yawa na daga cikin annabawa fi tufulatihim a halin ainihin ƙuruciyarsu wa hiya allati tunshi'u hadhihi al don haka uwa ita ce take fara tarbiyyar wannan al'umma aljil al'ajiyal generation al'umma allati tahtallu makanataha alko marmuka fil wanda yake wannan irin tarbiyya tata ita ce za ta mamaye ainihin wato matsayi mai girma a zamantakewa abinda ake nufi uwa ta yi tarbiyyar annabi annabi ya tashi ya tarbiya al'umma yanzu daga ƙarshe me za ka ce kenan uwa ita ce ta tarbiyar al'umma ina fata an gane sai mana yake cewa sha subhanahu an yi ja'ala nabiyahu muhammadin sallallahu صلى نبيه alaihi salama, ya fi وآله وسلم na izin. to yanzu kun ji muhimmancin uwa uwa ce ce tarbiyar annabawa da yawa ko to annan ne sai malam ya tsaya zai yi ta'ali? ya ce wahina izin to yanzu kenan fakhtiyaru zauja lahu ahamiyatun wa makana zaben mace yana da muhimmanci kuma yana da matsayi li'annaha hiya allati saturabbi ha'ula'il aulad domin ita mace ita ce za ta yi tarbiyyar waɗannan 'ya'ya wata ra'ahum ita ce kuma za ta ainihin kula da su wa taujihihim munzu sigarihim da kuma ainihin wato fuskantar da su tun daga tasowarsu a halin ƙuruciya wa tufulatihim da kuma ainihin halin kasantuwarsu yara ƙanana kunu lahul asar ala mustaqbalihim wato wannan yana da tasiri game da ainihin mustaqbal ɗinsu game da kasantuwarsu wa rubbama mustaqbala almujtama bi wato ba ma ainihin wato mustaqbal na su 'ya'yan ba mai yiwa ma mustaqbal na ainihin wannan al'umma gaba ɗayanta abinda wannan magana take nufi idan ka tashi aure dole ne ka tsaya ka zaɓi matar da yake za ka yi tunanin wannan ba wai mace ce kaɗai wadda za ta girka abinci ko wadda za ta ainihin haifi 'ya'ya ba kaɗai a'a ba matar da wai in ka zama gwamna za a ce kai wannan matar shi ta iya magana wannan matar shi tana da kyau a'a abin da za ka fara tunani yaya nagartar tarbiyyar da za ta bai wa 'ya'ya 'ya'yan da wannan tarbiyyar ita ce za ta zama halin rayuwarsu da za ta kasance a gaba ko kuma ma ka fara tunanin ta yi wannan yarinyar da ka ganta karama kake son ka aure ta nan gaba ita ce za ta zama uwar sarkin garin nan nan gaba ita ce za ta zama uwar limamin garin nan nan gaba ita ce za ta zama uwar gwamnan garin nan nan gaba babban mutumin da ake girmamawa a ƙasar nan ita ce za ta zama uwar shi kenan idan ka samu wadda tarbiyyarta ta lalace to kamar kana cewa ne kenan ka amintu da lalacewar tarbiyyar 'ya'yanka ka amintu da lalacewar tarbiyyar al'umma da wannan matan nan gaba za ta yi tarbiyya jama kuna fahimtar fikihu sira ko wato malami da ke fikihu sira yana baiwa muhimmanci yana baiwa kowace gaba muhimmanci kun ga anan maraicin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai baka tausayi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ashe ka ji wata hikima ce ta Allah madaukakin sarki wadda ya aje daga cikin hikimar dan ya nuna iyawar mace a nan sai kaga malam sai ya kauce sai ya tafi kuma ga tarihin wasu annabawan cewa isma'il ma a hannun uwa ya tashi musa ma a hannun uwa ya tashi isa ma a hannun uwa ya tashi sannan muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗannan manya-manyan annabawa ka ji duk a hannun uwayensu suka tashi annabi musa ba a ma taɓa jin labarin uban ba kakkab a ƙur'ani isa babu uban gaba ɗaya isma'il ga labarin uban an ji amma sai aka nuna gaba ɗaya ba su zauna lokaci guda daidai sadda yake buƙatar shi ba ashe wannan yake nuna uwa takan samar da tarbiyya cikakkiyar tarbiyya ba tare da na ƙasa ba ko da babu uba amma kaga tarihi bai bayyana haka game da uba ba ko kun fahimta jama'a sai malam ya tsaya a nan yake cewa to wannan yana nuna muhimmancin zaɓar mace ta gari wadda da gwargwadon yadda ta yake da gwargwadon yadda mustaqbal na 'ya'yan zai kasance da gwargwadon yadda lalacewarta take da gwargwadon yadda mustaqbal na waɗannan yara zai kasance to sai malam yake ce maka banda wannan ma ka yi tunanin akwai yiwuwar ita wannan uwar nan gaba tarbiyyar da take da ita ita za ta zama tana da alaka da tarbiyyar al'umma saboda mai yawa wannan ɗan da za ta haifa zai jagoranci al'umma daga nan ne za ku gane wata magana da kullum nake duk inda na ga wawaye wauta sai ku ji ce uwar shi ce fa duk wanda yake yawan zama da ni haka da na ga mutum ya yi wata wauta sai in ce uwa ce na san cewa da yawa ba a gane mai nake ne sai in ce uwa ce duk inda ya wata harguwa ko ya ɗaga murya ya yi wani abin nan ko ya wani wawanci ko wani shirme sai in ce uwa ce me nake nufi shine wannan magana uwa ita ce take directing take saka ɗa a saiti take miƙar da shi take zaunar da shi ya tsayu a cikin al'umma a gan shi motsin jikin shi da tafiyar shi da maganar shi da iya nazarin abubuwa duk uwa ce take yin wannan shi yasa a ƙashin gaskiya saboda Allah idan mutum ya samu ballagazar uwa to Allah ya kiyaye tarihin shi ya lalace kowa ya je nazarin wannan jimlar in mutum ya samu ballagazar uwa mara kan gado mara natsuwa to tarihin shi ya lalace to amma wani darasi mala yake so ya ce anan yanzu kai da baka yi aure ba ko kai da za ka ƙara aure sai ka dubi wace irin mace ya dace domin duk wata siffa ta kyau da launin fata da rangwada da iya magana waɗannan siffofin gaba ɗayansu suna lalacewa lokacin da rashin lafiya ma ta kama ta da lokacin da tsufa ya kama ta da lokacin da ta samu kanta a halin ta ɗauki ciki da lokacin da ta samu kanta a duk wani hali ɗan mafi ƙanƙanta wanda ke sauya rayuwa sai ga gaba ɗaya ta canza abin da ke baka sha'awa ya daina baka sha'awa to amma nagartar halifa wannan tana nan na ka sai kowa ya je nazari jama'a saboda galibin mutane wani ma yi tashi aure yana yi wa mutane auren ne shine sai ce bari a auri wadda an gani za a ce kai matar shi tana da kaza wato mutane yawa auren shi mai ce tashi manufar a kan ita matar ba a sani ba wani ko gida zai gina sai ce ka ai wannan mutane za su fi son wannan ko mota ce ka ai ga wadda mutane suke yayi shi me yake so a ran shi bai sani ba duk wannan fa na ce da ya samu ko amma shi ba daga tashi uwar ne ko kun fahimta jama'a yawa ashe idan kun gane wannan wallahi tallahi jama'a muhimmancin da muke baiwa mata wajen tarbiyya 'ya'ya to ya yi kaɗan dole ne a ba su muhimmanci fiye da dukkan wani jinsi na ainihin halitta Allah maɗaukakin sarki domin su suke kasantar da al'umma kana gani dai gashi Allah maɗaukakin sarki ya taimaka <coughs> malam ya ce wa huwa aidan har wa yau wannan ya dulluna ala makanatil mar'a wannan na nuna mana matsayin mace wa ahammiyatiha da kuma muhimmancin mace fil mujtama al muslim a ainihin halin zamantakewa ta ainihin wato musulmi kun fahimci wannan da kyau jama'a kenan yanzu da Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa a yanayin zamantakewa tsakanin miji da mata sai Allah ya ce namiji ne yake da kayyumiya shi yake da jagoranci ashe jagorancin da aka naɗa shi ba don aikin shi ya muhimmanci ba ba dan ita kaskantacciya ba ce ba don ba ta da muhimmanci a cikin aikin da za ta yi ba a'a sai don dukkan tafiya dole ne a samu wanda zai jagorancinta to tafiya ta rike gida tana buƙatar wahalhalu na jiki ba wahalhalu na tunani ba to babu wanda ya dace da wannan sai mai ƙarfin jiki shine namiji amma gudanar da gida a bisa tarbiyya kuma wannan yana buƙatar wahalhalu ne na tunani don haka mace aikin ta fi yawa ka duba da kyau ka gani idan da za ka tara yara guda biyar a yini babu yadda za a kai daga safiya zuwa magariba uban bai daki wani ba ita kuwa za ta iya zama da su ko da ba lafiya kalau ba za ta iya zama da su lafiya ko bata dake su ba saboda wannan ra'afa wannan irin tausasawa da Allah ya saka a zuciyarta to amma kuma in aka ce ta je ta yi faskare ta hau sama ta buga kwano ta je ta yi kaza ita kuma ba za ta iya ba ashe waccan ƙayyumiya kasantuwar gida sai da ƙarfi ake rike shi don haka sai Allah ya naɗa shi a matsayin shi ne ƙa'imun alaiha wa kabirun alaiha ina fata an gani amma dangane da al'amarin tarbiyya fa to daurinta ya fi muhimmanci game da ainihin wato daurin namiji Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. mala yace sha Allahu subhanahu wa ta'ala an yaj'ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi sallama yatiman Allah ya nufi Allah ya so ya sanya annabin shi Muhammad ya taso a matsayin maraya hatta la tatadakhalu yadu abin ha'iniya ko haniya fi taujihihi wato Allah ya nufi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tashi a matsayin shi na maraya yadda yake ba za a samu hannu na uba wajen ainihin wato tarbiyyar shi wanda hannu na uba dinnan za a iya samun gazawa tattare da shi bal ya tawallahu Allah subhanahu wa ta'ala sai dai zama Allah ne zai jibinci tarbiyyar shi kama kala ta'ala li Musa alaihi salam kamar yadda Allah ya faɗa wa annabi Musa amincin Allah ya tabbata gare shi ya ce wasu li nafsi na yi ka ne don kaina na zaɓe ka ne don kaina na fifita ka ne don kaina wa ƙala ta'ala Allah ya ce walitusna ala aini na yi maka haka ne domin ka kai labari akan idona falayal taƙi muhammadun sallallahu alaihi wa sallama she'an min mafahimil jahiliya wa rafihim min abihi Allah sa ya ɗauke mahaifin shi yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga cikin harkokin jahiliya da al'adun jahiliya ba zai zama ya koyi komai daga mahaifin shi ba wa inna ma ya talaka min ladun alhakim alkhabir subhanahu wa ta'ala zai zama duk abin da zai koya zai koye shi ne daga Allah wanda yake alhakimu wani alkhabiru kwararre mai iya ba da labari subhanahu wa ta'ala tsarki da ɗaukaka sun tabbata gare shi abinda wannan magana take so ta ce jama'a da a ce ya tashi a hannun mahaifin shi mai yiwa da ya koyi wasu al'adu na jahiliya da wasu ɗabi'u amma sai bai tashi a hannun mahaifin shi ba sai tashi nan ya binan jibi ya binan gata ya binan ya zama hata waɗanda ya girma a hannunsu bai girma a hannun mutum guda ba balle ya zama ya kwaikwayi wata tarbiya daga cikin tarbiyar da suke ciki ina fata an gane naqala abu hayyan fi baharihi al-imamu abu hayyan al-andalusi a cikin littafin shi mai suna al-baharul muhit wato teku wadda ta kewaya duniya a ko shi atlantic ocean kenan wa gairihi an ja'far ni sadiq daga ja'far ni sadiq rahimahullahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya ji kanshi qala yace inna ma yatima rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama li alla yakuna alaihi haqqun li makhluqin manzo Allah ya taso maraya ne dan kada ya zama ainihin wato akwai wani haƙƙi a shi na wani halitta ba wani halitta da zai da'awar yana da haƙƙi a shi yau da san da ya taso din nan irin gwagwarmayar da aka rinka a je a hada shi a ce da da mahaifin shi ne to da zama mahaifin shi yana da haƙƙi yana da wani daraja na ya saurare shi amma yanzu annabin ya ƙi sauraren kowa ya yi laifi bai laifi ba bai da haƙƙin kowa a kan shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qala ibn al-imad fi kashf al-asrar al'imamu ibn al'imad ya faɗi a cikin littafin shi mai suna kashful asrar inna ma rabbahu yatiman cewa allah maɗaukakin sarki ya tayar da annabi a matsayin maraya ne mai anna asasa kulli kabirin sagir domin duk wani babba da ka gani to ya fara daga hali ne na ƙuruciya wa uku ba kulli khatirin haƙir sannan kuma ƙarshen duk wani abu mai haɗari shine ƙasƙanci wa aiban har wa kuma لينظر صلى الله عليه وآله وسلم إذا وصل إلى مدارج عزه إلى أوائل أمره Allah ya yi wa annabi haka ne don annabi idan ya gama kaiwa matuƙa wajen ɗaukaka shi ya dawo waiwayi farkon yadda al'amarin shi ya fara. ko kun fahimta jama'a mai wada ya tashi a babban gida da iyaye da kakanni masu wadata mai wada ba zai rinka tausayin talakawa ba ba zai rinka tunanin marayu ba amma wata rayuwa ce wadda ya keto ta wadda kullum in ya tafi ya tafi zai rinka dawa yana ainihin waiwayanta ina fata an gane alama أن al'aziza man a الله Allah ya yi wa annabi haka sallallahu alaihi wa alihi sallama dan annabi ya san cewa babu wani babba sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukake shi wa anna quwwatahu laysat min aba kuma dan ya san cewa karfin nan da ya samu ba ƙarfi ne daga iyaye ba maza wal ummahat ba ƙarfi ne daga iyaye mata ba wala min mal ba kuma daga dukiya bace don bai gaji komai ba bal quwwatuhu min Allah ta'ala Allah ya yi wa annabi shi sallallahu alaihi wa alihi sallama haka ne dan ya san cewa ƙarfin da yake da shi daga Allah ne wa aiban kuma Allah ya yi mishi haka ne liyarhamal fakira dan ya ji tausayin talaka wal aitam da kuma marayu sallallahu alaihi wa alihi sallama jama'a kun ga duk abin da kaga Allah ya yi akwai wata hikima ko to ya rage duk abin da baka gano hikimar ba sai ka sallama wa Allah fi hadhal yutum mala yace game da wannan maraici na fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi darsun da'awi akwai darasi game da harkar da'awa wa huwa anna al-ghina wal-rif'a wal-'izza la alaqata laha bil yutum daga cikin darasin da zamu fahimta anan shine ita wadata da ɗaukaka da izza ba ta da alaƙa da ainihin maraici ta iya yiwa ka tashi maraya ka fi duk waɗanda suka tashi da ubanni wadata ta iya yiwa ka tashi maraya ka fi waɗanda suke da izza da ɗaukaka a garin kuma ɗaukaka don haka din da kaga ɗaukaka ba ta da alaƙa da ɗaukaka din da kaga maraici kuma bai da alaƙa da kaskanci. kun fahimta ɗaukaka ba ta da alaƙa da ɗaukaka in babanka ya fi kowa daraja a fagen ilimi kuɗi sarauta ba dole ne kai allah ya ɗaukaka ka ba za ka iya koma koma baya ashe ɗaukaka ba ta da alaƙa da ɗaukaka da wannan kenan duk wanda ya dogara da ɗaukaka ta mahaifin shi ko kakannin shi ya ƙi tashi ya nemi ɗaukaka to ya ainihin shiga matsala sannan maraici bai da alaka da kaskanci duk wanda ya tashi maraya ya sake zuciyar shi ta mutu saboda shi maraya ne yana ganin Allah baya yi da shi ne don haka ya kashe iyayen shi to wannan ma ya hallaka Jam'a kun fahimci wannan da kyau wannan na daga cikin darasin da shi dai ya tashi ba uwa ba uba sallallahu alaihi wa alihi sallama amma duniya da lahira kuma ya fi kowa ya fi na farko ya fi na ƙarshe ashe maraici ba ƙasƙanci ba ne kuma maraici ba na ƙasa ba ne domin idan da na ƙasa ne Allah bai taɓa na ƙasa wani cikin annabawan shi ba balle annabin da ya fi kowa daraja duniya da lahira sallallahu alaihi wa alihi sallama wala biman baqa ko abuwahu ah, hayya ko hayyaini hakanan kuma ainihin wato ɗaukaka da izza ba ta da alaka da wanda Allah ya bar iyayen shi guda biyu suna da rai fakan min fardin minna ya ta'allaku bil auladi wa mustaqbalil aulad yace so da dama zaka ga wani daga cikin mu kullun yana alakantuwa da 'ya'ya da kuma yaya al'amarin 'ya'yan shi zai kasance nan gaba wa yakhsha biya al aulad kullun sai kaga yana jin tsoron wai kada 'ya'yan shi su tozarta in iya ila sadaqa in aka ce mishi ya sadaka sai ce to ai wannan na yi wa 'ya'yana ne ai wannan ina tattala wa 'ya'yana ne kala sai ce auladi aula ‘ya'yana su suka fi dacewa fiye da sadaka wastadalla bi hadisin rasul sai ga ya kafa hujja da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi sallama da annabi yake ce babban sahabi sa'ad innaka anta da ahlaka bi khairin khairun min an da'ahum yatakaffafuna nas sai ga yana kafa hujja yau ai annabi ma ya ce ka bar iyalanka da dukiya ta alheri Shi shine alheri fiye da ka bar su suna miƙa wa mutane ainihin hannu suna roƙo wannan hadisi yana nan ainihin cikin sahihu muslim gashi nan mala ya kawo cewa a lamba hadisi ta 1628 sai ka ji mutum an kiraye shi zo kai sadaka zo ka gina musulmi masallaci zo ka yi aikin alheri sai ce a ya'ya nafa. ai annabi ma a cikin hadisi ai ga abin da ya ce wa in ja al jihad ja al auladu da zaran jihadi ya zo an ce a zo a je jihadi sai kuma ya zo da al'amarin 'ya'yan shi wata zakkarahu ya ji tsoron ya yi tunanin kar kuma a je a kashe shi to 'ya'yan shi fa wal khawfu alaihim ya rinka je wa 'ya'yan shi tsoro wa ta'alluq bihim yana ainihin makalewa da su yana ratayuwa da su to ai 'ya'ya na fa in na je jihadi in na tafi awa to wa zai kula min da 'ya'ya wa in ja'at rihlatun fi da'wa ila Allah idan aka tashi wata tafiya game da kira zuwa ga Allah aqahul ahlu sai iyalai su hana shi wal auladu da ainihin wato abin nan da yaya wal rasulu sallallahu alaihi wa alihi sallama shi ko manzon Allah cewa yake innal walada mahko mabkhala da na sanya rowa majbana da yana sanya tsoro shine abin da ya faru anan kun gane jama'a mabkhala daga albukhul ka sai sa ka ka zama marwaci shine irin wannan halin sannan majbana sannan kuma ɗa na sanya tsoro za a tafi jihadi za a tafi da ka ce ya nafa ko kun fahimta jama'a wannan hadisi sahihin hadisi ne al-imam ibn majah ya ruwaito shi malam yace tazakkar annaka ko in hafizta Allah hafizaka Allah bi auladik ka kiyaye idan ka ainihin wato tuna Allah in kai wa Allah Allah zai tuno ka wajen 'ya'yanka wa hafizallahu auladaka min ba'dik Allah kuma zai kiyaye 'ya'yanka bayanka fallahu subhanahu wa ta'ala ko yahki lana qissata Musa wal Khidr ai Allah ya bamu labari kisa annabi Musa da Khidr wa yadhkuru fiha تسخير موسى عليه السلام والخضر لبناء الجدار الجدار لليتيمين Allah ya bamu labarin yadda ya turo annabi Musa da Khidir suka zo takanas domin ginin wata katanga ta wasu marayu guda biyu. Wa zakara Allah ya ba da labari a Kur'ani, anna abahu ma kana rajulan salihan cewa mahaifinsu mutumin kirki ne. Kala ta'ala Allah ya ce, wa ammal jidaru fa kana li fil madinati ai ita wannan katanga ta kasance ne ta wasu yara guda biyu marayu a cikin gari wa kana tahtahu kanzun lahuma akwai taska ta dukiya a ƙarƙashin wannan ainihin wato katanga wa kana abuhuma saliha ubansu kuma mutumin kirki ne fa'ara da rabbuka an yabluga a shuddahuma shine ubangijinka ya yi nufin ya tsare musu wannan taska har su balaga wa ya kan zahuma su fitar da wannan taska su rahmatan min rabbika ubansu ya Allah ya ji tausayin ubansu ne saboda mutumin kirki ne don haka sai ya turo mu mai wannan aiki wa ma fa'altu an amri wannan abin ba na yi shi bane da ainihin sa kaina zalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabara wannan ita ce fassara al'amuran da ka kasa haƙuri a kansu menene wannan aya take nuna mana tafiya ce ta kama annab musa da khidir sai suka sauka wani gari suka nemi a basu wurin kwana a yi musu hidima da ainihin al'amarin da ake wa baƙo. mutanen gari suka yi suna cikin tafiya sai suka ga katanga ta karkace sai khidir ya ce wa musa tsaya mu gyara wannan sai ce wa mutanen garin nan da suka hana mu masauki suka wulakanta mu su za mu taimaka mu gyara sai ce a'a ita wannan katangar ba ta da alaka da mutanen garin asalin mai katangar ma ya mutu yanzu mallakar katangar da dukiyar da ke kasan wannan katangar ta 'ya'yan shi ne kuma mutumin kirki ne bawan allah ne don haka mu yi saboda waɗannan 'ya'ya da kuma nagarta ubansu to a nan abinda malam yake nunawa ashe ba kai ne zaka kiyaye alfarma 'ya'yanka ba waye zai kiyaye maka su Allah to amma wallahi bari ku ji kun san matsalar da muka fuskanta na ji daɗi da Malam ya magana jihadi Malam ya magana da'awa wato masu addini masu addinin ne a yau ba su fahimci wannan nakta alhayatiya ba ma'ana malamai ne ustazai ne 'yan da'awa ne waɗanda suke nuna harka addini su ne a yau za ka ji da irin waɗannan maganganun har suna hujja da hadisi me kake tunani game da sauran mutanen gari idan ya zama malami ne yana ta siyan gidaje da shaguna yana ta siyan filaye yana ta ɓoye dukiya saboda mai saboda 'ya'yan shi yaushe kake tunanin alhajin birni za ka ce mishi alhaji ka daina tunanin 'ya'yanka wanda ya karanta waɗannan ayoyin da waɗannan hadisan da waɗannan tarihohin ya sani abin bai canza mishi al'ada da tunani ba me kake tunanin wanda bai karanta waɗannan ba yana nan akan ita al'ada. ita al'adar ɗan adam shine kullum bari in tara saboda 'ya'yana idan ɗan adam ya tara ya tara ya tara bukatar shi ta biya sai kuma ka gaba ɗaya an karkatar da alkiblar shi ta koma kan 'ya'ya alhaji kamun yanta me yasa kake ta siyan gidaje haka sai ce 'ya'yan ne da yawa yanzu su yake wa don haka karfe shida na safe ya tashi ya tafi fili kaza ana gini ya tafi gona kaza ana noma ya tafi kaza ya tafi kaza ya tafi kaza a farkon rayuwar ya kare ta wajen nema a ƙarshen rayuwar ya samu ita kuma ya kare ta a wajen wahalar tara wa wasu matsalar ita ce ko ya yi tarbiyyar su tarbiyyar da za su iya riƙe wannan dukiyar ko kuwa wato tarbiyyar 'ya'ya ya fi muhimmanci fiye da tara musu duk abin da kake tunanin za ka tara to sannan dukiyar da ka tara musu ba ita ce amnu ba ba ita ce security ba a'a nagartar da kai wa Allah ita ce security game da 'ya'yanka ko kun fahimta jama'a nagartar da kai wa Allah shine wa kana abuhuma saliha wannan nagarta ita ce za ta tsare maka mutuncin 'ya'yan jama'a kun fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya taimake mu sai yake cewa ga daɗi قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى لابنه سعيد بن المسيب الله sarki ya ji ya ce wa ɗan shi na fi salati min ajlika yace sallolina da nake yi zan ƙara ƙwazo a cikin sallolin game da yawansu game da nagartarsu game da kyautata su min ajilika saboda kai raja'a an uhfaza fika saboda ina fatan a kiyaye min mutunci na game da kai ko kun fahimci wannan shine mutuncin uba yana tabbata a cikin ɗa mutuncin uba yana zubewa a cikin ɗa shine da gwargwadon yadda Sa'idu ibn al ya zama mutumin kirki da gwargwadon haka Allah zai kiyaye mishi wannan ɗan kada ya kwanta ya mutu ɗan ya zama mai da mutunci to wannan zubar da mutunci ko kara mutunci yana da alaƙa da gwargwadon yadda kai ainihin wato kake ko kun fahimta shine sa'id ibn musawi yake cewa zai ƙara kula da ibadoji da sallah wa qala umar ibn abdul aziz rahimahullahu ta'ala al-imam umar dan abdul aziz Allah madaukakin sarki ji kanshi yace ma min mu'minin yamutu illa hafizahu Allah fi ko fi aqibihi wa aqib aqibihi babu wani mumini da zai mutu sai Allah ya kiyaye shi game da 'ya'yan shi da za su biyo bayan shi da 'ya'yan 'ya'yan shi waɗanda za su biyo bayan bayan shi in dai mumini ne kun ji sharaɗi kenan in dai mumini ne sai Allah madaukakin sarki ya yi mishi haka Allah madaukakin sarki ya taimake mu to jama'a kun ji wannan to wannan darasi ne na musamman jama'a dangane da ni dangane da haihuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma al'amarin da ya biyo baya na me na ainihin wato irin darussan da za mu iya ɗiba a cikin haihuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da maraici da ya same shi ashe haihuwar annabi darasi ce sallallahu alaihi wa sallama maraicin shi darasi ne wanda wannan darasin in muka tsaya muka dube shi da kyau jama'a shi kan shi ya ishe mu mu samu abin tarbiyya da kuma al'amarin da zai gina gaban mu Allah ya taimake mu mala ya ce al-mabhathur rabi' bincike na hudu rada'atuhu sallallahu alaihi wa alihi sallama shan nonon annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba'da wiladatihi sallallahu alaihi wa alihi sallama arda'atuhu ummuhu amina thalathata ayyamin aw sab'ata ayyamin bayan haihuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mahaifiyar shi ta shayar da shi ne kwanaki uku kadai ko kuma kwana bakwai wa kanat hadinatuhu ummu ayman wadda take renon shi nani din shi ita ce ummu ayman alkunyata kenan sunanta barakatu alhabashiya baraka mutumiyar kasar ainihin habasha ثم أرضعته Suwaiba. sannan sai aka samu suwaiba ta ainihin shayar da shi nono wace ce suwaiba maulatun ko maulatu abi lahabin ayyaman ita wannan suwaiba din nan baiwa ce bararriyar baiwa ta abu lahab ta shayar da annabi sallallahu alaihi wa sallama wasu kwanaki يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منذ الله صلى ni ta shayar da ni ita wa ita suwaiba wa aba salama da abu salama suwaiba ya ce arba'atni wa aba salama suwai suwaiba ta shayar da ni da ni da ainihin abu salama wane ne abu salama mijin ummu salama wannan da ya rasu ainihin a kasar madina sanda aka dawo hijira to wannan maganar tana buƙatar a tattauna wata matsala mai matuƙar muhimmanci wadda nake so in Allah ya so za mu tsaya a tattauna ta a yanzu ɗin nan ta nan a ƙasa ya ce Bukhari ya ruwaito wannan hadisi da annabi yake cewa da ni da Abu Salama suwai ba ta shayar da mu sai ce wa qala ibn fi fatihul bari ibn hajirin ya faɗi cikin fatihul bari a juz'i na tara shafi na ɗari da arba'in da tara ya ce وفي الحديث دلالة على أن الكافر قد ينفعه العمل الصالح في الآخرة wato an samu wata babban matsala ne jama'a domin asalin hadisin yadda ya zo wato sai aka samu a cikin hadisin cewa abu lahabi da ana neman wace ce za ta shayar da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ɗauko baiwar shi sai ce ta shayar da shi wannan abin sai zama an ware duk wata rana kaza a yadda hadisin ya ce za mu zo mu tattauna ne wato ina so in dan gaggauto mana da magana ne mu fahimce ta ana sauƙaƙa wa abu lahabi azaba saboda wannan shayarwa da ya ba da baiwar shi cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam. to shine ibn hajar da ya zo sai dubi zahirin hadisin sai ce yanzu wannan hadisi dalili ne akan cewa ashe kafiri aiki na gari yakan amfane shi ko da a lahira kun fahimci magana a haka sai ce lakin na hu mukhalifun li zahirin qur'an karim ya ce sai dai kuma ya saba wa zahirin alƙur'ani bai ce ya saba ƙur'ani ba ya saba zahirin ƙur'ani qala ta'ala Allah yace wa qadimna ila ma amalin zahirin qur'ani yana cewa za mu tattaro duk ayyukan da suka tara faja'alnahu haba'an mansuran sai mu sanya shi abin shekewa sannan sai shi ibn hajar ya ba da amsa game da hadisin sun maƙala sannan sai ce wa ce ما ورد من بطلان الخبر الخير للكافر فمعناه أنهم لا يكون لهم التخلص من النار من الكفار للكفار ما ورد من بطلان الخير للكفار nassoshin da suka zo cewa za a ɓata duk wani alheri da kafiri yayi yi ma'ana wannan irin nassoshi annahum la yakunu lahum at-takhallus an nar abin da ake nufi shine ba za a kwace su daga wuta ba ba za a kubutar da su daga wuta ba wala dukhul aljanna sannan kuma ba za su shiga aljanna ba cewa kafiri aiki zai amfane shi a wani wurin an faɗa haka a wani wurin kuma aka ce aikin za a ɓata to ya za ka haɗa waɗannan maganganu sun yi karo aikin ba zai amfani ba amma kuma aikin zai amfani misali kaga an samu tuka da warwara sai ce to abin da ake so ka gane shi aikin ba zai kubutar da su daga wuta ba ba kuma zai shigar da su aljanna ba wa juzu an yukhaffafa anhum min al'azab allati allazi ko yastawjibunahu ala martakabuhu min al-jara'im siwa al wato kenan ana nufin za a sauƙaƙa musu azaba na wasu nau'in azabobi da suka cancanta a yi musu saboda wasu laifuffuka da suka yi waɗanda ba kafirci ba kafiri ne ya sha giya kafiri ne ya yi zina kafiri ne ya yi caca kaga duk waɗannan abubuwan laifuffuka ne ko ba kafirci ba to sai a sauƙaƙa mai azabar shan giya da zina da caca amma ba za a sauƙaƙa mai azabar kafirci ba bima amiluhu min alkhairati saboda alheran da ya aikata kun fahimci yadda ya haɗa nasoshin jama'a sun khatamal bahsa sannan sai ibnu hajar sai cike wannan ainihin bahasi bi qawlihi da cewa wa tatimmatu hadha أن يقع التفضل Ikraman, إكراما Waqa'a, وقع من الكافر كو albir lahu wa nahawi zalik yace karashin cikon haka shine wannan irin fifiko da ake cewa kafiri zai samu zai iya samun shi dan ya zama girmamawa ga duk wani kafiri wanda ya aikata wani aikin alkhairi haka ma'ana kama a nan duniya ya samu girma ya samu ɗaukaka ya samu daraja amma a lahira aikin ba zai amfana ba sai dai da gwargwadon watan ishara da malam ne malam ya ce wanzur aidan ya ce ka duba har wayo as-suhaili as-suhaili din nan malami ne sunan littafin shi ar-raudul sharhi ne na sira a mujalladi na uku shafi na 67 sannan wa nudifu aidan na farah abi lahabin bi maulidi akhihi ko haka ne eh, farh tabi'i la ta'abbudi sannan ya kamata kuma nan kuma malam zaid ne yake kara maka wato shi abu lahab ya yi farin ciki da haihuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ce to ka gane wannan farin cikin fama da ake magana a hadisin farin ciki ne na ɗabi'a ba farin ciki ne na ibada ba ma'anar wannan shi ne. duk inda aka yi dan uwanka haihuwa ai za ka yi murna to amma kaunar da ake cewa za ta amfanar ta annabi ita ce kaunar ne kauna ta ibada Na haka sai ke cewa in kullu insanin tafrahu bil maulid yuladu lahu aw li ahdi ikhwatihi aw aqaribihi ita ai duk wani mutum yakan yi murna da dan da aka haifa mishi ko aka haifawa ɗaya daga cikin ainihin wato yan uwan shi ko dangin shi wal farhu idza lam yakun lillah farin ciki ko murna idan ba dan Allah ta kasance ba la yusabu alaihi fa'iluhu ba za a ba da lada game shi ba Qala al-jazairi al-allamatu jazairi shi ya faɗi wannan a cikin fil ansab a cikin littafin al-ansab نقله حافظ ابن موسى الحكمي في بحث الأعياد المشروعة wal mamnu'a da ya zo yana tattaunawa yana bincike game da matsalar da ta shafi ainihin wato murna game da iduka na shari'a da kuma waɗanda ainihin aka hana ana suna hujja ne akan cewa wannan magana asalinta jama'a wanda na fara ganin ya yi hujja da ita iya sani na shine alawi almaliki alawi almaliki wani mutumi ne yake zauna a ƙasar makka yana ainihin dan bid'a ne dukan ainihin rubuce-rubuce cewa su suna yin wazifa a makka su suna yin maulidi a makka ba wanda ya hana su gaskiya ne suna yi amma ina suke a cikin gidansu a cikin gida kan menene ba za ka yi ba wannan ya zo ya fakin mota wannan ya zo ya fakin mota kun shigo kun zauna duk abin da za ku yi ina ruwan wani da ku ina fata an gane to alawi shine yake cewa idan har ya zama eh, a cikin waka ce mai yake lera idza kana hadha kafiran jaa amruhu bi tabbat yadahu fil jahim mukhalladu ata annahu fi kulli kaza kaza eh, idan ya zama cewa ga wannan kafiri ne eh, tabbat ya da ta sauka akan shi amma kuma kullum ana sauƙaƙa mishi duk rana kaza duk ranar litinin ana sauƙaƙa mishi to ina kuma kake tunanin wanda yake musulmi ne wanda yake ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko kun fahimta jama'a tare da cewa fa ba da labarin sauƙaƙa azaban nan ga annabi ga abu lahabi ba annabi ne fai faɗi ba ba annabi ne ya faɗi ba a cikin hadisin don haka duk waɗancan albarusai da ibn hajar ya watsa su da hakim da bai haƙi da wane ne wajen sharhin hadisin ma abin da malam zai da yake ƙoƙarin nuna maka a nan asalin wai wancan farin cikin da aka ce shi abu lahabi ya yi wani irin farin ciki ne ma tukuna farin ciki ne maka biya don a lokacin wannan ɗan ba shi ne rasulullahi ba bai zama rasulullahi ba kai a ƙarƙashin wannan idan an ce ya yi farin ciki da rasulillah ya aka kuma ya dawo ya faɗa da shi da ƙarshe A kaga ya yi farin ciki ne na ɗabi'a domin ranar da ya ji ya zama rasulullah shi ya fara faɗa da shi na haka wannan ba hujja ba ce ya ce wannan ainihin ya rubuta wannan a cikin risalatu majiste ghair manshura wato tesis ne na masters ba a riga an buga ba ya ce kulliyatu ah, haka ne din bin riyad Allah ya taimaka na'am wa alaikum salam wa a'a ai in ka ce haka akwai hadisi kuma ya tabbata cikin sahihu muslim na sauƙaƙawa abu talibin azaba an fahimta aiwa ma huma an ha bigha'ibina abinda ainihin ayar take ishara shine ba za su faku daga wutar ba wato ba za su fita daga gare ta ba kenan ai dama nan ba ana magana fita bane ana maganar saukakawa ne ina fata an gane saukakawa ne shine al-imam al-bayhaqi wancan ta'awili wallahu alam to sai mu koma sama qala urwatu ibn zubair radiyallahu ta'ala anhuma wa suwaiba maulatun li abi lahab wa kana a ataqaha Abulahab saboda farin ciki sai da ya yanta ta fa arba'atin nabiy sallallahu alaihi wa sallama ta shayar da annabi sallallahu alaihi wa sallama falamma mata abu lahabin yayin da ainihin wato Abulahab, ya rasu kuriyahu ba'adu ahlihi ko bisharri haka ne haka ne? bisharrin bisharri haiba kala lahu ma ba lakita kala abu lahabin lam alka ba da kun gaira an ni ko su kitu fi hadhihi bi itaqati ba wato ana yana kawo maka asalin waccan maganar ne jama'a yayin da abu lahab ya rasu sai wani daga cikin dangin shi ya gan shi a mummunan hali a mafarki sai ya ce da shi me ka haɗu da shi wani sakamako ka haɗu da shi ya ce bayan ku wato bayan na rasu ba abin da na haɗu da shi na sauki sai dai an shayar da ni saboda ainihin wato ɗanta wannan baiwa tawa da na yi suwai ba na fata an gane ita wannan magana tana nan in ka duba ta gashe ce almarja sabiq shine ka duba ainihin can cikin fatuhul bari din abin da nake so ku gane asalin yadda al'amarin ya faru wato lokacin da aka haifi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ita suwai baɗin ita ce ta sheko a guje ta cewa abu lahabi matar kaninka ta haihu me ta haifa ɗa namiji sai ce je kina yan taki saboda farin cikin wannan haihuwar kun ji yadda asalin kabiyar take to wannan yan ta ta ɗin da yayi shine wani ne daga cikin dangin shi ya mafarki ya ga abu lahabi bayan ya rasu sai tambaye shi yaya ka samu sakamako wurin Allah sai ce ba wani kyakkyawan sakamako sai dai an ɗan shayar da ni kamar ka ce ruwan sanyi ko wani abu an sauƙaƙa min saboda yanta wannan baiwa tawa da ne saboda farin cikin bani labarin haihuwar ɗaga abdullahi da aka yi ko kun fahimta jama'a a ƙarƙashin wannan kun ji asalin yadda maganar take asali kamar yadda ce ba annabi ne kawo wannan labarin sauƙi ba wani ne cikin dangi yi eh, wannan mafarkin ina fata an gane ثم قدمت مجموعة nisa, sa'an nan sai kuma wasu tattaruwar mata suka iso makka yabhasna anil atfal suna ainihin wato bincike game da yara waɗanda za su yi reno min hunna daga cikinsu akwai halimatu sa'adiyya halima 'yar kabila ainihin sa'ad ɗan bakar radiyallahu ta'ala anha Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato ƙara mata yarda ko Allah maɗaukakin sarki ya yarda da ita fa'araba alaihin nan rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko fa'urida alaihinna ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ainihin wato aka kai musu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa ga wani maraya ko za ku rike shi fa kunna yarfadna akhdahu sai suka rinka watsi ba sa son ɗaukar shi idza qila lahunna aka ce da su innahu yatimun wannan famaraya ne ولما لم تجد رضي الله عنها طفلا تأخذه في حين وجدت جميع النساء طفالا عادت حليمة رضي الله عنها وأخذته معها يا عند حليمة تني مدن دبات تفيد شيري نوبة تصابوا با ستداو ستدوك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد ورد في صحيح مسلم ishara ila hadhihi raba'a hadisi ya zo a cikin ainihin sahihi muslim wanda yake nuni zuwa ga wannan ainihin shayarwa gashi nan ainihin a ƙasa mala yace a cikin sahihi muslim juz'i na farko shafi na ɗari biyu shafi na ɗari da arba'in da bakwai lamba hadisi ta ɗari biyu da sittin da ɗaya wa yuqalu aka ce inna diyara halima as Sadiya radiyallahu anha fi wadin gharbi ta'if wato aka ce asalin anguwarsu ko ƙauyensu tana ainihin wato wani kwari ne a kudu maso yammacin fa'if ya ba'adu ha masafa ta zido an saba'ina kilan wato tazarar ta wuce ainihin wato kilo saba'in fi mantuka tusamma haliyan a wata anguwa ko wani yanki wanda a yanzu ake kiran shi diyar bani sa'ad wa hiya majmu'a min alqura yace tattaruwa alqaryu ne ba wai alqarya ɗaya bace ake kiranta da wannan suna wa yuqalu aka ce inna alqarya allati nasha'a fiha ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama hunaka tusamma az-zuwaibat ainihin wato alƙaryar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya taso ana kiranta zuwaibat ne wa ya ƙuli bakar abu a sheikh bakar abu zaidin ya ce wa bani sa'ad inda ƙaryati a shuhba ala na hau mi'ati kilo min ta'if janub gharb مسجد يسمى masjid حليمة السعدية وهو مسجد لا أصل له yace ainihin wato a cikin ɓangaren da ake kira wato anguwar bani sa'ad a alƙaryar shuhuba wajen kilomita ɗari daga garin ta'if kudu maso yamma akwai wani masallaci da ake kiran shi masallacin halimatu sa'adiyya ya ce wa huwa masjidun la asla lahu wannan masallaci ne da bai da wani asali wa banu sa'ad hunaka la ya rauna sihata haza su kansu banu sa'ad din ba sa ganin ingancin haka wato ingancin cewa wannan masallaci na halima ne wa yaquluna suna cewa inna maradi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi bani sa'ad wato wurin da aka shayar da annabi sallallahu alaihi sallama a kabilar ainihin wato bani sa'ad qurbawa dai nakhla baina miqati qarnil manazil wa hunai. wallahu a'lam su kansu waɗannan kabilar na yanzu kenan da ke wurin suna cewa ai inda aka shayar da annabi yana kusa da wadi nakhla tsakanin miƙatin ƙarnin manazil da kuma ainihin hunai malai ya ce wallahu alam ya faɗi wannan magana a cikin littafin shi mai suna tasihid du'a a littafin nan muna da shi a makarantar nan da ake so a tabbatar a yanzu anguwar da garin suna ina zaka ce suna can wajen fais to an kaje akwai masallaci da za ga an sa masjidu halimata sa'adiyya to galibin irin waɗannan masallatan ana sa suna ne kawai to amma su mutane in sa gani sai ce to kaga wannan masallacin halima ne ita ta gina anan take sallah shine kullum fitina da ake fama yanzu kafin ka haura titin da zaka shiga masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam. akwai masjidu bilal akwai suku bilal akwai masallacin bilal da kasuwa a gefe da sauransu sai mutane wasu ce wannan ne masallacin bilal to wannan masallacin bilal da ka daga kai kuma ga masallacin annabi can to wanne bilal ya rinka kiran sallah ya aka yi bilal ya tsallako ya zo ya nashi anan a daga baya ne kawai tun da wurin ya yi tazara nan kuma anguwa ta taru aka zo aka yi masallaci sai aka sa wa masallacin suna masjidu bilal kama a ce share abu zarri titin abu zarri sai wani ce to nan ne hanyar gidan abu zarri haka ba za ka ji alhazai suna ta karya <laughs> ina fata an gane wato suna ne ake sawa bayan wane ya rasu ko kuma dan kada a manta da sunan shi to sai wasu su ɗauka ai shi kenan shi ne wannan abu masjidu aisha masallacin aisha masjidu abubakar masallacin abubakar masjidu umar duk duk su ne suka gigina abubansu nan suke sallah to sai ka je ka ga ga masallacin abubakar ga na umar masajidu saba'a da ake cewa kusan masallatai ne kamar guda bakwai a tattara a wuri ɗaya ne fa wannan katangar shi na manna da wannan to kuma nan abubakar nan yake ta da sallar shi umar ya tayan nan aliyu ya tayan nan wasu abubuwa ne waɗanda mutane kawai wani abin ka sallama ba shi da tun da bai zo a cikin karatu ba bai da wata alaƙa. amma galibin alhazai da yan umara nan suke tsara kuɗin su wajen yawon aje nan za a je masallacin abu zarri za a je masallacin aisha za a je masallacin jabiru dan abdullahi ana shafa ana allah ba mu tabarrukin su duk kana bata kanka lokaci ne ba shi da asali dan haka rashin asalin da yake magana in an danganta cewa halima ce ta wannan masallaci allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to sai mu ainihin wato koma sama malam ya ce wa ba da sanatai sanataini kaddamat bihi ila ummihi bayan da ainihin shekara biyu ta sai ta dawo da shi zuwa ga uwar shi wa iya harisatun ala baqa'ihi ma'aha ita uwar tana kwaɗayin dama ya zauna ainihin tare da ita lima ya rauna fihi min albaraka ko a ita halima din tana kwaɗayin ya zauna tare da ita saboda irin albarka da suke gani allati hallat alaihim wadda ta sauka gare su munzu nazala munzu nazala inda tun sanda annabi ya zo wurin su falam tazal ah, biha hatta wafaqat ala raddihi ma'aha don haka ita uwar annabi sallallahu alaihi wa sallama bata gushe ba tana ta lallashin ainihin halima har sai da ta dace da ita akan ta dawo ta bata shi ta dawo da shi wa qissatu rada'atihi sallallahu alaihi wa alihi sallama mashhura fi sira shan nonon annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya shahara ainihin a cikin tafan tarihin shi haka ne ha halimatu sa'adiyya radiyallahu anha ita halimatu sa'adiyya ita ta bada labarin Allah ya kara mata yarda ta sifu fiha kudumaha ila makka ta bayyana ko kuma ta siffanta yadda ta iso makka ثم قبولها في النهاية للرسول صلى alaihi عليه وآله وسلم lamma لم تجد غيره sannan da karban da wa annabi daga ƙarshe a lokacin da ta ga bata samu wani ba ba shi ba summa ma halla fi diyarihim min albaraka sannan kuma da irin albarkar da ta sauka a cikin gidansu wa irsalin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama lirrada'a fil badiya ala adati ashrafil arab li hikamin nazkuru minha malam yace aika annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama dan ya sha nono a ƙauye a bisa al'adar larabawa masu ɗaukaka ba kowaɗanne larabawa ba ne sai waɗanda ke da daraja domin sai in za ka iya ba da kuɗi za ka iya ba da wasu abubuwa waɗanda za a je domin nagarta ce ɗanka zai samu to don haka sai ashraf sai waɗanda ke da daraja to malam ya ce li hikamin saboda wasu hikimomi ne Allah ya haka nazkuru minha za mu iya ambato daga cikinsu an na fi rida'atihi sallallahu alaihi wa alihi sallama fil badiya ba'idan anil madina tajannuban lil aubi'a shayar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a ƙauyen nesa da ainihin gari daga cikin fa'idojin haka akwai nisan tashi daga cututtuka abinda ake nufi da al'aubi'a jam'i ne na waba abinda ake nufi da waba su ne adda asariya eh, cututtuka waɗanda ake cewa communicable diseases cututtuka waɗanda suke yawo za ga a cikin bariki ake samun ire-iren waɗannan cututtuka waɗanda suke yawo wastifada min manakhil tabadiya as da kuma samun fa'ida na daga albarkatai manakh albarka resources daga cikin albarkar ƙauye ta lafiya in ka dubi ƙauye ta fi lafiya ya fi lafiya fiye da ainihin yadda gari yake khasa wa anna makka fi zaka alwaqt ko yafidu ilaiha alkathir musamman a wannan lokaci makka jama'a da yawa suna kwararowa gare ta min jami'i ajnasin nas na daga dukkan jinsukan mutane lil hajji wa ziyara dan hajji da ziyara wa tijara wa gairiha da kasuwanci da wasu al'amura mimma ya ja'aluha mu'arraba lil aubi'a wanda waɗannan abubuwan suna iya sanya makka ta zama ainihin tana da cututtuka aksara min gairiha fiye da ainihin wata ƙasa wadda ba ita ba walidhalika yunsahu al-murabbun yansahu al-murabbun dan haka ainihin malaman tarbiyya suke nasiha bil ihtimami bi sihhati tifl a bada muhimmanci game da kula da ainihin wato lafiyar yaro wal khuruj bihi ila khala da kuma fita da shi ainihin wato bayan gari al khala wato wurin da yake keɓantacce ne walhawa al mutlaq da kuma iska wadda take mutlaqa ita ce fresh air dan gata ne kullum suna cikin iya kwandishan a mota suna iya kwandishan a AC ko to ka ringa daukar su kana fita da su ku je ku samu wani fage haka a bayan gari inda za ku sha iska iska ta tabi'a tunda babu irin ta a cikin gari ina fata an gane mimafi zalika min asarin tardawi wannan yana da tasiri na tarbiyya wa nafsi da kuma tasiri na ginin kai ala hadha tifl ga shi wannan yaro fi mustaqbali hayati game da ainihin yadda rayuwar shi take idan har yaro zai samu irin wannan jama'a za a samu fatan jikin shi da kasusuwan jikin shi za su zama masu karfi fiye da a ce ya girma a cikin iska ta iya condition da sanyi na iya condition da ruwan sanyi da cin abubuwa waɗanda suke kant wato na cikin gwanagwane da sauransu Saɓanin ya je ya ci abubuwa na ɗabi'a ya sha ruwa na ɗabi'a da makamantansu ya sha iska ta ɗabi'a jikin shi zai zama yana da ƙwari dubi jikin ba ƙauye lallai za a ga jikin gada-gada amma akwai ƙarfi ko babu akwai lafiya sai ga sassaƙeƙen mutumin bariki da ya fara tafiya ƙasa sai ka ji yana haki a daidai lokacin da mutumin ƙauye cewa yake a bayan yan gangaren nan ne fa bayan yan gangaren nan dinnan kuma ya kai nan da samun ko ya wuce dan da huntuwa ina fata an gane ka duba da kyau ka gani in har mutumin ƙauye ya maka kwatance kana mutumin bariki in yace ga wata ɗorawa nan nan kana tana ina ina da ka sha kwana nan nan nan take to tafiya kilomita bakwai ne nan dorawa take sannan baka fara tafiya dan shi wannan ba komai bane ko kun fahimta jama'a to malam yace wa kafirin min al da yawa cututtuka wa bi khassa an-nafsiyya musamman cututtuka na ainihin rai minha innama yu'ani minha abna'ul mudun yara da ake haihuwar su cikin garuruka birane su suke fama da su allazina tabiqu bihim al-masakin waɗanda wuraren kwanciya ko wuraren zama yake musu kunci wa yuhmiluhum al-aba sannan iyaye suke sakaci gaba da su fala yakhrujuna ko fala yakhrujuna bihim haythu tansharihu nafs ba sa fitar da su inda ransu zai rinka ainihin wato haske na hucewa wa ya tajaddadul hawa iska sabuwa tana shiga su Watan tan'ashul hayatu ma'ahum sannan rayuwa tana kyautatuwa gaba da su wa tarbiyatul mu'asiratul yau tunadi bi ahamiyatil bi ahamiyati qiyamil atfal bi rihlatin ila arrif. rif tarbiyya ta zamani a yau an gane wato tana tashe shela akan cewa a bada muhimmanci game da fita da yara zuwa ga tafiye-tafiye wuraren da suke wato wurare ne na ɗabi'a wato wuraren da yake da ciyawa waljibal da duwatsu wasu hul da wuraren da suke da ainihin wato abin nan ƙasa mai taushi walwudiyan da kuma da za a ringa ganin kwari da sauransu fazaka nafivatun haka din zai zama wata kafa ce wani windo ne lifatihi zihin domin buɗe tunaninsu zaka da kuma ainihin basirarsu na haka ne eh litaftah azzihin wazaka, domin buɗewar ainihin wato tunaninsu da kuma basirarsu wa ka anna abdulmalik ibn marwan kana ya ƙulu abdulmalik ɗan marwan ya kasance yana cewa a habba hubbul walid wato alwalid wato son ya'ya ya cutar da mu li'annal walida kana lahanan walid ɗan shi ne wato son da muka yi wa walid a barra bina haka ne hubbul walid wato ƙaunar da walid ya nuna mana walid ta cutar da mu ko kuma cutar wadda son da muke wa walid ta cutar da shi da walid kana lahanan saboda shi yana da lahani bai iya larabci ba wa kana Sulaiman fasihan shi ko Sulaiman ya kasance mai fasaha li'anna al-walid aqama مع أمه وسليمان وغيره من إخوانه من إخوته سكنوا البادية فتعربوا shi walid ya zauna tare da uwar shi shi ko Sulaiman da sauran yan uwan shi suka zauna a ƙauye fata'arrabu don haka sai suka san al'adun larabawa sosai sun ma'addabu aka ladabtar da su fata'addabu kuma suka ladabtu ina fata an gani anan ya kamata mu kwana insha Allah ta'ala abin da yake so ya ce shine girma da su suka yi a ainihin wato ƙauye to ya ba su fa'ida girman da kuma shi wali da ya a birni a wurin uwan shi sai cutar da shi saboda kasantuwar ainihin wannan girman ya haifar mishi da abubuwa iri-iri Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu a ƙarƙashin wannan nake ganin akwai muhimmancin a samar da misali wani irin campus a bayan gari wanda za a samar da shi a bayan gari ne a daji za a samar da shi nakan yi nazarin da suranta irin shi a sa mishi ainihin wato quranic village wato ƙauye ne na hadda shi shine idan yara suka yi eh, primary 1 zuwa 6 suka yi eh, jss 1 zuwa 3 sai a kai su wannan wuri sai su shekara guda zaman wannan wurin zai gyara musu tarbiyya a daji ne za a je a share sai a yi gida a yi komai da komai nan za su zauna shekara ɗaya a yi tarbiyyar su tun daga magana da al'adu su iya wanke su iya guga su iya komai da kansu su je kuma su gyara haddasa ta alkur'ani da fahimtar ta addini bayan shekara guda su dawo ainihin su shiga ss1 kaga yadda tarbiyyar su za ta kasance na malam na yanayi eh to ai yanayi yana daga cikin albarkatu eh, yanayi yana daga cikin albarkatu a ce akwai yanayin zafi to wata albarka zafi ke haifarwa akwai yanayin sanyi akwai yanayin ruwa eh, yana daga ciki na'am to insha Allah anan za mu saurara kamar yadda nace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا